To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah jama'a da ke kallon mu akan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulun aminin jama'a yau kuma allah ya sake sada mu da shak alha uh, babban malami ne da yake tare da mu gaskiya ke amfanar da mu ta ɓangaren izalan jos alhamdulillahi a kun gare kwanakin baya akan ababa da yawa da aka tuhume su da shi akan kan sake hannu da suka yi niyya za su yi zama mukabala da shi dr idris malam dalha shine wanda ya wakilce wannan mukabalan amma mukabalan ba ta hau ba to amma abin da aka tuhume su da shi da ya zama wannan mukabala muka ga yana da muhimmanci sosai wanda yawancinmu a da ba sani ba malam buhari sanda zuwa mu a da ba sani ba amma albarkan haka malam dalha ya amfanar da mu sosai sosai sosai shine farko na sake hannu wanda malam dalha ya zo ya nuna mana anan ya nuna mana fa jama'a ku hankaltu kamar yanda ake so a haramta muku a haka a da ana ƙoƙarin nuna wa jama'a cewa rike hannu ne saboda kowa sake hannu sake hannu a da ana cewa kowa rike hannun ne bai da kyau to yanzu rike hannun ya zo ya wasu har ana cewa sake hannu kuma bai da kyau a'a a hakikanin gaskiya hadisan da suka nuna sake hannu suna da yawa kuma sun fi ƙarfi a kan hadisan da ke rike hannu to alhamdulillahi jama'a da yawa an gamsu kuma an gane ya ci gaba ya kawo mana a zance da ake yi rawani in za ku duba kan malam dalhaza ga rawani ya nuna mana rawani fa muhimmancin rawani abin da aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yau in su sun yi an yi ne da manufa saboda soyayyen annabi sallallahu alaihi wasallam an yi a haka sai kuma suka nuna maka al'adan wasu in larabawa ne ba shi ake duba ba akwai wasu ma suna kan desert su ma suna uh, buza su buzu su ma suna saka rawani amma a'a su sun fuskanci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ne kaman azumin ashura da tasuwa sai an san akwai waɗanda ke yi a da amma annabi ya ce su ne waɗanda shi ne waɗanda ya cancanci ya yi haka shi sa musulmi in yana yi ba yana koyon yahudawa ba a yana yi ne saboda ya ga annabi yayi to a haka kuma za a ci gaba a yau wanda a cikin zaman da za su yi yana kan muhimmanci sosai abin da ya wa mutane kai sallama ɗaya gaskiya na taɓa bin wani su malami a ƙasan tamale northern part of ghana na ga an yi sallama ɗaya gaskiya she daga bashi da je na sake sallah ina gani me ya haka sallama daya aka tashi to amma kaga ban da hujja ni dai naga bai yi mini bane to amma kaga a yau za a karantar da mu jama'a kowa mai da hankali za a karantar da mu a nuna mana muhimmancin wannan sallama ɗayan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek malam Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sarki zaki barkan mu dai. Kuma ina wa jama'a barkan mu da wannan rana mai albarka ta ranar Laraba. Masha Allah. Kuma alhamdulillah ka riga ka kaddamar da abin da za mu yi magana a kai shine matsayin yin sallama a sallah. Wato wannan al'amari ne mai sauki ah, duk abin da za ka yi a duniya garansa shi ne ka samu hujja daga Allah madaukakin sarki ko kuma daga annabin Allah da aka aiko zuwa ga duniya hmm. kuma ita wannan hujja da kake bukata ka same ta daga Allah shine hujjan da zai zo maka cikin alkur'ani mai girma ko kuma ka samu hujja daga annabi cikin hadisin sa ingantacce sallallahu alaihi wasallam sannan kuma karka yi amfani da kwakwalwarka ya zamo wannan fahimtar da kai wa ma'anar ayar ko ma'anar hadisin kana da magabata da suke da irin wannan fahimta irin taka a kai to in kai haka nan kayi riko da addini saboda haka eh, abin da zan ce maka a takaice akwai hadisai ingantattu daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda yake sallama na fita daga sallah iri-iri har iri hudu ba iri ɗaya annabi yake yi ba za mu kai gare su kuma duka ɗaya bayan ɗaya amma tun da babban damuwar mutane shine dalilin yin sallama ɗaya a sallah kamar yadda su wasu suke ce mana muna gargajiya saboda muna sallama ɗaya mm. ba gargajiya ba ce suna annan Muhammad ne sallallahu alaihi wa da kuma manya-manyan sahabbansa wanda uh, uh, uh, koyi sallan ke bari mu fara da hadisin Aisha wanda wannan hadisi imamu albani ya inganta shi a cikin sifatun salatin nabi nashi kuma asalin hadisin ya zo ne daga sunan na abu isa turmuzi wanda yake hadisi ne ya zo a rakami na 296 biyu casa'in da shida na biyu na abu isa turmuzi an waito aisha allah ya kara mata yarda tana cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم يميل إلى الشك الأيمن شيئا Aisha ta ruwaito cewa manzon Allah sallallahu sallama ya kasance yana fita daga sallah yana sallaman fita daga sallah sallama ɗaya in ji Aisha hadisin Abu Isa Tirmidhi take cewa taslimatan wahidatan sallama ɗaya tilka a wajeji sai ya fuskanci gaban fuskarsa kawai eh, sun mai karkatar zuwa ga bangaren da eh, kana ji na sarki eh muna jin ka amma maganan yana yana break yana iya yawa sun yawa yanzu fa aha bismillah shek yanzu yanzu ya tsaya yawa sun mai milu ila shakil aimani sai a yana sallama ɗaya a sallah wannan hadisi da na karanta maka hadisin aisha ce matan manzan allah salla da sallama kaga idan ka ce yin sallama ɗaya gargajiya ne kana cewa aisha ma gargajiya take yi ba kuma aisha ba tunda ta ce annabi ne yake sallaman shi ma ka mai da shi ɗan gargajiya kuma gashi hadisi ne ingantacce ruwayan abu isa tirmizi sannan kuma Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin sifatu salatin nabi nashi. To abinda kuma malamai suka ce bayan kawo wannan hadisi suna cewa kamar yadda shi Abu Isa Tirmidhi din ya sake faɗa. yace wannan wara'a qaumin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama wa gairihim taslimatan wahidatan fil maktuba. malamai wasu mutane daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi sallama sun ga sun tafi akan fahimtar yin sallama ɗaya a sallah na farilla in kai sallama ɗaya tayi, kala shafi'i Imam shafi'i yana cewa in sha'a sallama taslimatan wahida yace in mutum ya ga dama yayi sallama ɗaya kawai a sallah wa in sha'a sallama ne in mutum ya ga dama ya yi sallama biyu a sallah wannan magana da nake gaya maka wato ya zo a cikin sunan na abu isa tirmidhi sharhin wato shakir kamar yadda na gaya maka a juzu'i na biyu rakamin hadithi na 296 kuma a shafi na hamsin Sheikh Nasiruddin Albani da yazo kan wannan hadisi sai ce haza hadisin sahihun to kafin mu je ko ina in dai ilimi ne ake so a yi amfani da shi a bayyana wa da mutane gaskiya kaga wanda yake zaton da sallama ɗaya gargajiya ne yanzu ga hadisin ba gargajiya bane addini ne ya rage gare shi idan zai karbi hadisin ya karba ya rage gare shi in zai bi son zuciya kuma ya bi son zuciya sannan idan ka koma ga littafin abu daud sunan na abi daud ka san shi abu daud ma da ya zo babi ya yi a cikin sunan ɗinsa babu man yusallimu taslimatan wahidatan babi ya yi fa ya ce ga babi nan za mu yi magana kan wanda yake sallama guda ɗaya a cikin sallah musamman yau wannan babin na sallama ɗaya babi a cikin sunan nashi na abi daud kuma malamai sun ce fiqhul muhaddisin fi tarajimil abwab duk masanin hadisi fahimtar sa ga hadisin shine yadda ya bada babi a hadisin kun ga fahimtar abu daud anan shine hadisin sallama ɗaya zai kawo shi ma abu daud da ya tashi kawo wannan hadisi sai yake cewa hadisi ne an samo shi daga Abdul Abdulmuhaimin bin Abbasin bin Sahal ibn Sa'ad Sa'idi an abihi an jaddihi wannan daga Sahal ibn Sa'ad Sa'idi ne an rawaito cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yusallimu manzo Allah sallallahu alaihi sallama yayi sallama taslimatan wahidatan hmm. sallama daya wannan yana cikin sunan na Abu Dawud tilka a waje yana mai fuskantar gaban fuskarsa suna na abu daud a babin wanda yake sallama ɗaya rakamin hadisi na ɗari tara da goma sha takwas a jirgi na ɗaya shafi na ɗari biyu da casa'in da shida kuma imamu albani ma ya inganta wannan hadisi har yanzu hmm. kaga mun baka hadisai biyu ga na aisha ga kuma na wato salim na to bayan haka kuma sai shi kansa abu dawud din ya sake maimaita wannan hadisin aisha wanda imamu tirmizi ya ruwaito shi a cikin sahi a cikin sunan ɗinsa wanda ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi sallama yana sallama ɗaya shi yasa aka ruwaito har yanzu a cikin munsif na abdurrazak sanani a babin sallama daga sallah rakami na dubu uku da ɗari ɗaya da arba'in da biyar a juz'i na biyu a shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu yana cewa shi wannan bawan Allah an samu hadisin daga Sultub Dinar kala yace Samitul Hasan yaqul yace yaji Hassan yana cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa Abu Bakrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance da Sayyidina Abubakar wa Umar da Sayyidina Umar wa Usman da Sayyidina Usman yusallimuna taslimatan wahida suna sallama ɗaya ne a fita daga sallah eh. manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq Umar ibn al-Khattab Usman ibn Affan suna sallama ɗaya ne a sallah sannan kuma sai ya ce kala sultu sai shi sultu almajirin shi bin dinar almajirin wato Hassan sai yake cewa wa sallaitu kalfa Umar ibn Abdul Aziz kuma mm. na yi sallah a bayan Umar dan Abdulaziz Umar dan Abdulaziz kuma tabi'i ne wanda ya zauna da sahabbai sai ya ce da ne sallah a bayan ta fa sallama wahidatan sai na ga yayi sallama ɗaya a sallah ita ce sallaman fitansa daga sallah to kaga wannan hadisai suna nuna maka cewa ita sallama ɗaya ba gargajiya ba ne ba al'ada bace ce sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama don haka ma malamai da yawa idan ka duba a cikin littattafan hadisi zaka ga suna cewa babu ibahatul iktisari fi salati ala taslimatin wahida min salati wato halaccin mutum ya takaita a sallar sai ya sallama ɗaya in ya fita daga sallah to da suka zo suna kafa hujja akan wannan sai suka sake kawo hadisi nan ingantacce wanda Abu Isa Tirmidhi ya ruwaito har yanzu a cikin ainihin sunan ɗinsa wanda shine hadisin farko a cikin sunan na Tirmidhi kuma hadisi ne ingantacce bisa ittifakin malamai cewa miftahu salat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim yace mabudin sallah shine tsarki tsarki abinda ake nufi a nan kai alwala mabudin sallah alwala duk lokacin da zaka yi sallah kana alwala ko baka alwala muna alwala ana alwala in dai ba dama kana da alwalan bane to idan za ka yi alwalan guda nawa kake yi in ka yi sau ɗaya ta ishe ka sallah ko sai ka yi sau biyu ko sau uku sau ɗaya ɗaya kenan sannan kuma idan ka zo kabbaran harma guda nawa ake yin kabbaran harma sau ɗaya to sai annabi ya ce mabudin sallah alwala alwala ɗaya ka gane haramcin hmm. Allah shi ne ina da sallama kabbaran har ita ce kabbara kaga ita ma kabbaran sau nawa zaka yi sau daya sai aka ce to halaccin ta kuma ka fita daga cikin aikin sallah ka iya yin wani abu daban wanda ba sallah ba shine at-taslim ka yi sallama ita ma sallaman sau nawa sau daya saboda haka ita kalmar taslim hmm. masdarin kalma ne yasluhu lil wahidi wal akthar ya iya ɗaukuwa ga ma'ana ɗaya ko ma'ana da yawa saboda haka idan kai amfani da wannan hadisi sai kai sallaman ka guda ɗaya shikenan abinda annabi sallallahu alaihi sallama ya koyar da kai ne kai baka saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi sallama ba kai abinda annabi sallallahu alaihi sallama ya dora ka akai ne to don haka hujjojin da suke magana akan sallama ɗaya a sallah su ya wuce mu ce a ɗan wannan takaitaccen lokaci za mu iya karance su duka mu ce mun gama su sannan kuma idan ka duba a cikin mustadarak an da hakim shi kuma mustadarak na imamu hakim shi ga abin da yake faɗi yana cewa wa haimun bin khalid an ubaidillah bin umara an an al an aisha radiyallahu anha shi wannan mustadarak na abdullahi al-hakim kenan yace annaha kanat tusallimu taslimatan wahida wato tana yin sallama ɗaya فقد ala tahdadi bi amr bin Abi, salmata wa Zuhairun bin Muhammad. kuma wanda ake tuhuma a nan cikin wannan isnadin na Aisha Buhari da Muslim sun yi ittifaki akan cewa waɗannan mutanen an yi ittifaki sun inganta a hujja da su a hadisi eh. to saboda haka kaga kenan wani ya zo ya ce maka wai a hadisin wato da ifi ne shi dai da ifin ba hadisin ba amma hadisin ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ne mm. sannan kuma na uku da zan kara maka shi ne idan ka koma cikin wato sunan na abun nan sharhin nauyi ala muslim kana ji na ko imam muslim imam muslim da ya kawo hadisai duka a cikin sahihu muslim Eh. hadisan sallama biyu ya kawo a sallah hadisan sallama biyu ya kawo a sallah imam muslim bai kawo hadisin sallama ɗaya ba don haka yadda sallaman take shine sai ya ce annabi sallallahu alaihi sallama kana yusallimu fi salati assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to kaga idan muka koma hadisin muslim mun ga hujjan mai yin sallama biyu kenan kuma idan yayi yayi sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan idan muka koma sunan na Abu Isa Tirmizi mun ga hujjar mai yin sallama ɗaya kenan idan shi ma yayi yayi sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan muka koma mustadrak na Abu Abdullahi al-Hakim mun ga hujjar mai yin sallama ɗaya kenan idan yayi sallama ɗaya yayi sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka kenan yin sallama ɗaya ko biyu duka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya zai ce zai yi faɗa da wani dan yayi sallama ɗaya yana nuna ƙarancin fahimtarsa ne ga ilimin addini na uku kuma shine shi imamun nawawi wanda ya sharhin muslim na gaya maka a cikin muslim babu hadisin sallama ɗaya eh, eh. amma duk da haka babban malamin da ya sharhin littafin muslim wanda ake kiransa nawawi sunan littafin kuma sharhun nawawi ala muslim da ya zo bayani akan hadisan sallama biyu din nan kasan abin da ya ce sai ya ce wa ajma al ulama'u alladhina yu'tabbi bihim yace malamai da suka yi malamai sun yi ijma'i malamai sun yi me sun yi ijma'i wa ajma al ulama'u malamai sun yi ijima'i su wasu malamai din ba iri na irin su wani da wani ba mm. allazina yu'taddu bihim waɗanda ake hujja da su a duniya tun zamanin imamun nawawi fa shekarun masu yawa ne waɗanda ake hujja da su a duniya sun yi ijimai ala annahu cewa shi fita daga sallah la tajibu illa taslimatan wahida ba abun da ake yake wajibinka sai sallama ɗaya kawai mm. in ji imamun nawawi a sharhin muslim ya ce fa in sallama wahidatan idan mutum ya ɗauki sallama ɗaya da ita zai fita daga sallah istihibba lahu an yusallima hatilka a wajehi sai yi sallaman gaban fuskansa kawai kaji abin da imamu nawa ya faɗi a sharhinsa na ku muslim hmm. sannan kuma sai ya ce wasta habba ba'adul ulama wasu malamai sun so wasta habba kaji abin da yake cewa wasu malamai sun so a taslimatan wahida ai taslimatu saniya yayi sallama ta biyu hmm. to sallama ta biyu din nan da wani yake kokarin danganta mu da cewa mu yan gargajiya ne dan ba ma yin sa to mustahabbi ne mustahabbi ne a wajen malaman ilimi waɗanda suka san hadisi hmm. babu dole a ciki daga kayi sallama ɗaya ka fita daga sallah sannan kuma idan ka koma sharhin fatuhul bari na ibnu hajarin al-askalani fatuhul bari din nan shine sharhin littafin sahihul buhari sahihul buhari ba shi da wani sharhi wanda ya karbu a duniya mai karfi a yau kamar sharhin fatuhul bari wanda ibnu hajarin al-askalani yayi hmm. to ibnu hajar a cikin wannan sharhi nashi na fatuhul bari da ya kawo hadisi a cikin sahihul buhari hadisin idban bin malik al-ansari hmm. idban bin malik al-ansari wani mutum ne mai kokarin addini a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama to sai ya manyanta a cikin garin madina to da ya ga ya manyanta wata ran sai ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai masa kuka hmm. yake cewa ya rasulullah inna yula la tahulu baini wa baina masjid qaumi yace ga kududdufai sun yi yawa tsakanin gidana zuwa masallacin unguwanmu idan na tashi musamman in yamma ta zan je sallah saboda gani na yayi rauni sai yi ta fadawa cikin kwata sai fiwa ni annabi wala wadittu law annaka ataita ila baiti wa tusalli fihi makanan attakizu masjidan dan haka ina roko ko za ka samu dama da kanka ya manzan Allah ka zo gidana ka zo ka bani sallah a wani wuri cikin gidana in kai sallah wannan wajen sai in mai da shi masallaci Allahu akbar sai in mai da shi me masallaci kaga yana neman manzan Allah da kansa mm. je ya yi masa sallah inda zai samu ya ce to na samu masallaci manzan Allah ne sallah ne sallama da kansa ma hmm. zo wannan wurin ya ba mu sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fadu insha Allah manzo Allah ya ce to kaje zan zo in Allah ya yarda zan zo in samu waje zan maka zan yi sallah a gidanka ruwayan ya nuna wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya tashi ba shi kadai ba da rakiyan sayyidina Abubakar Siddiq suka je har gidan Ibn bin Malik al-Ansari da suka je manzo Allah sallallahu alaihi sallama ina ne ka sallah a gidan naka hmm. sai Ibn bin Malik al-Ansari ya nuna ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wurin da yake ya kuri da eh, yanzu ya tsaya dazu yana sai yawa mutane ne ke damu na rasa yadda zan yi dakatar da kiran nazu Ibn bin Malik al-Ansari na'am lokacin da ya gayyaci annabi sallallahu alaihi sallama sai annabi sallallahu alaihi sallama ya je sai ya je ya ce masa aina turidu an nusalliya ina ne kake so mu maka sallah a gidan eh. Ibn bin Malik al-Ansari ya nuna wa Annabi sallallahu alaihi sallama wurin da yake so manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya sallah manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya je wannan waje ya bayar da sallah ina baka wannan labari don in zo maka kan sharhin malamai ne akan hadisin lokacin da idban da annabi ya bada sallah cikin hadisin sai suka ce nasin hadisin fa sallamna hina sallama hmm. sai mu ma muka yi sallama a daidai lokacin da manzon Allah yana sallamewa sai mu ma muka yi sallama to ibnu hajar al-asqalani da yake malami ne da ya zo wajen wannan hadisi sai ya ce wa zahiruhu annahum sallamu nazira salamihi yace abinda ake nufi sun yi sallama ne daga bayan sallaman manzon Allah daidai da yadda annabi sallallahu alaihi ya sallama su ma sai suka sallami sallah to sai yace wa salamuhu sallaman nan da annabi yayi a wannan sallah imma wahidatan ko dai sallama ɗaya imma imma wahidatan hmm. ko dai sallama ɗaya hmm. wa imma hiya wa uku ma'aha ko kuma tare da wata to sai malamai suka ce abinda ibn hajar yake nufi a nan shine wato a sai wannan hadisin na wato ibn bin malik al-ansari yana karantar da halaccin sallama ɗaya kuma yana karantar da halaccin sallama biyu ittifakin malaman duniya kuma shine idan mutum yana sallah idan ya fita sallansa da sallama ɗaya sallarsa ta yi babu wani malami a duniya wanda ya ce idan kai sallama biyu sallarka ba ta yi ba ko ka rage wani abu ko kana da wani abin nan na kabli ko ba'adi Mm. don abin da ya sa kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda na gaya maka a cikin hadisin Aisha da hadisin Sa'ad Sahal ibn Sa'ad Annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya fita daga sallah da sallama daya kuma hadisi ne ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallama dan haka sai shi Ibn Hajar yake cewa wato kauluhu summa sallamna wa sallamna hina sallama sai muka yi sallama wato lokacin da annabi ya yi sallama sai ya ce fa inna zahirahu abinda yake bayyane annahum sallamu nazira salamihi sun yi sallama ne daga lokacin da annabi ya yi sallama wa salamuhu imma wahida sallamar annabi a wannan sallah ko dai sallama ɗaya ce wa hiya allati wa hiya allati me ki tahallalu biha min as-salati ita ce sallamar da ake fita ya halalu bi Amina salati ita ce sallamar da ake fita daga sallah da ita wa imma hiya wa ukura ma'aha dan haka ko kuma yayi wannan sallamun kuma yi wata to kaga anan zahirin maganan malamai kenan zahirin maganan malamai kenan hmm. shine sallama ɗaya ita ce sallamar fita daga sallah idan kai sallama ta biyu kai mustahabbi yanzu mutum yana ganin waɗannan hujjoji na hadisai ruwayan aisha ruwayan sahalim da sa'ad da sauran sahabbai sai ya zo ya ce maka kuma kai sallama ɗaya kayi gargajiya to shi ne ɗan gargajiya a fatawansa san abin da ya sa ya zama ɗan gargajiya hmm. domin ba shi da inda zai nuna maka littafi na addini da wani malami mai hankali ya faɗi wannan magana to don haka fatawarsa ce gargajiya amma sallama ɗaya ba gargajiya ba ce hmm. sallama biyu ba gargajiya ba ce sannan idan ka koma cikin sifatar salatin hmm. na biyu. na shan muhammadu nasiru dini albani littafi ne wanda yake hannun ɗaliban ilimi ta ko'ina ya kawo nau'o'in sallaman annabi na fita daga sallah guda hudu ne kowanne kuma ya inganta guda hudu nau'i hudu ne annabi yake fita daga sallah a sallama okay na kowanne yana da bambanci da ɗan uwansa ko yaya bambanci yake dai akwai kamar kiran sallah ne kiran sallah iri nawa ne annabi ya tabbatar iri ɗaya ne kiran sallah ba iri ɗaya ba ne nau'o'in kiran sallah daban-daban kowanne kai kayi sunna wajen nau'i ne guda hudu dole akwai kwarai to bari mu kawo maganan albani din imamu albani a cikin sifatar salatin nabi na shi asulu sifatu salati nabi na shi hmm. da ya zo maganan sallama a babu taslim sai ya ce kana nabi sallallahu alaihi sallama ya sallimu min salati bi taslimatai manzo Allah yakan yi fita daga sallah da sallama biyu fa yaqulu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kaga yayi sallama biyu kowanne yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kaji daya nau'i ɗaya kenan nau'i na biyu kuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fita da sallah yana fita daga sallah da cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh? kaga ina ba tuhu a na farko kaga babu babu to an samu an samu kari ko ba samu ba kari na'am kaga na biyu kenan to na uku kuma sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan fitar sallah da cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Assalamu alaikum. Nau'i na nawa? Na uku. kowanne yana da bambanci sai ce kuma annabi sallallahu alaihi sallama yakan fita daga sallah da cewa assalamu alaikum eh. sallama nawa anan kuma na hudu wanda, wanda na shaida kenan assalamu alaikum kawai to kaga kaga ga assalamu alaikum na'am shikenan kaga masallarka na'am ka gane ko ga assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kaga nau'i na biyu ga kuma assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum na na uku kenan ga kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na'am ga kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ga kuma assalamu alaikum na'am amma amma saboda haka amma shi eh. kaga sallama biyu kaman kan da muke yi eh. da baka ce assalamu alaikum rahmatullah sa'annan ka zo kuma assalamu alaikum wa rahmatullah to amma shi sallama ɗayan shi kana duban gaba ne ko kana duban dama ne ka ce assalamu alaikum gaban ka kawai za ka duba abinda annabi yake nan gaban ka kawai za ka duba shine ma'anan tilka a yi. zai tinkari gabansa ne kawai assalamu alaikum shikenan sunna annabi muhammad ne sallallahu alaihi sallama ba gargajiya ba ce duk wanda ya kokarin ya mai da wannan gargajiya kamar yana raddi ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi sallama akan abin da ya karantar da al'ummarsa sannan kuma idan muka ɗauko sallamar yanzu eh, sarki zaki in kai ka saba kullum kana assalamu alaikum wa rahmatullah Eh. assalamu alaikum wa rahmatullah left and right eh. kana ji sai ka je masallacin oh, oh, oh, masu kiran shayi don Allah ku yi hakuri. Sai ka je sun ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Sai ka je masallacin wasu sai ka je sun ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na'am. sai ka ji kuma a bangare na biyu kuma zan ce assalamu alaikum wa rahmatullah don Allah an samu wani kari anan ko ba a samu ba a wallahi an samu kari an samu kari wa barakatuhu a wancan babu to abin da nake kokarin mutane su gane shi ne, me yasa shi ma alfani ya kawo waɗannan nau'in sallama guda hudu wannan shine ilmi kaimiyya a cikin littafinsa na majmu'u fata ce wannan shi ake kira ikhtilafu tanawwu iktilafu tanawu a ibada yana nan a ko'ina a ko'ina fa akwai shi a aikin haji idan za ka je aikin haji nau'o'in aikin haji iri daban-daban da aka shar'anta mana guda uku ne mm. akwai ifradi akwai kirani akwai tamattu'i kowanne kuma kai ba wanda ya sai ce baka yi haji ba mm-hmm. kuma duk wanda ka ɗauka za ka yi sai an dan samu bambanci tsakanin irin naka salon da na wani wanda bai dauki naka ba waye koyar da wannan annabi ne sannan idan ka dauki alkur'anin kama a cikin gida zaka karanta in ka ga rubutun alkur'ani ruwayan rubutun warash idan kana karanta zaka ga yana da bambanci da rubutun Hafs, ko babu akwai shi akwai sosai sosai to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da hisham ya zo ya karanta alkur'ani a gaban umar umar ya ce masa bai yi daidai ba da aka kai shi gaban annabi annabi ya ce a bar hisham ya karanta hisham ya karanta irin karatunsa eh. annabi ya ce masa kayi daidai ya ce umar kai ma karanta umar ya karanta irin nashi karatun kuma qur'ani fa dukan su annabi yake sun yi daidai Ka idan jahilci ya ishi mutum in jahilci ya ishi mutum duk abin da ba ra'ayinsa ba to sunan wannan abin bata hmm. sai ya zama ya mai da fahimtar sunna shi kadai ne kawai ya santa eh, ka gane ko eh. eh wallahi malam yawanci masu irin wayannan maganganu ina ganin masu zama wuri ɗaya kawai ne malam wallahi tafiya eh, South Africa kuka je wani masallaci a anguwan da nake wallahi masallacin duka da limamin 'yan Indians ne malam da na bi su sallah shi na rasa wani sallah nake yi zahar nake yi ko isha nake yi na rasa da mu wallahi malam shi na maimaita sallah na da maimaita sallah shi limami eh. ne dariya she tambaye ne na nafto shi ce na fito Ghana oh, West Africa amma su ma sallan su tabbatacce malam wani wani abu ne daban da ni na gani ka ji gon eh, eh na'am To abin da ne nake to kana ji ko to inda hadarin yake shine ko da kana zaune guri ɗaya? Eh. idan kana shigar littattafai tun da kai malami ne ya kamata a ce ka tattaro abubuwan da ko ina kake zaton suke yi domin akwai shi a rubuce a littafa littafa ba su yi rowan wannan ba mm. yanzu da na zo na gaya maka hadisi na Aisha hadisi na Salim na Sa'ad Mm. wanda ya tabbatar da annabi ya yi sallama ɗaya a sallah na gaya ma oh jama'a ku akwai network shek ya sauke shi zai dawo alhamdulillah alhamdulillah mu ya hakuri mu ya hakuri shek zai dawo yanzu a da gaskiya kamar kadda muke magana muna da inkarin wasu ababa da yawa wanda da ba mu sani ba amma alhamdulillahi shek ɗalha kantana yana amfanar da mu sosai wallahi akan ababa da yawa da ba mu sani ka kaman kan wannan sallama ɗaya na taba bin wani sallah a ghana malam buhari allah taimake ka wallahi na taba bin wasu wani sallah a ghana northern part of ghana na ta mamakin sallama ɗayan da aka yi amma kaga ba mu da hujja ga yau haka sannan kamar batun sallar nan da na zo na maimaita a kasan sahara afirka na ganin ka je ta site din a pakistan da sauransu na tabbatar su ma sallansu da wasu ababa wani abu ne daban eh, malam zahardin sadda zuwa allah saka da alkhairi haris Sabi Allah saka da alkhairi Hassan Idris Allah saka maka da alkhairi Baba Yosani kai ma Allah saka maka da alkhairi eh, mu yi hakuri malam ɗalha zai zo yanzu malam ɗalhatu zai zo yanzu umar mawud ko awal allah ya saka maka da alkhairi kai ma abubakar garba wai masha allah allah ya saka maka da alkhairi abbas muhammad uh, kekima ko wai from uh, gaidam yobe state allah ya saka maka da alkhairi abu ahmad kaku Allah ya saka maka da alkhairi wai ma eh, malam ko sa'annan na ɗarikatu tijjaniya reshin mu kenan assalamu alaikum zakin tijjaniya haka ne na amsa wannan suna allah ya saka maka da alkhairi abu tahiru wai masha allah allah ya saka maka da alkhairi Mm, al-hussein habib eh, masha Allah Allah ya saka da alkhairi shi ma ah, buruniya buruniya <laughs> wai sarki mun gode eh, hashimu sarki ya aiki gari da na gode Allah saka maka kai da alkhairi jama'a network ya yi wa malam hali to 'yan tiktok kuma ga habibu na gode kama allah saka maka da alkhairi ga shafiu eh, suleiman allah saka maka da alkhairi ga ɗayata na ganta miraj na ganki ko na ganki kin ɓoye amma network na nuna mini kamar kina kan layi ɗata kenan eh ke ma tiktok na ganki abu Humaira na gode kama Allah saka maka da alkhairi Khairat from TikTok na gode Sani Hassan daga Facebook Allah saka maka da alkhairi um, oh, jama'a ku hakuri network malam har yanzu mm. yata ni kai kenan ajiya hassana miraj ko na gan kin boye tun da na kallon ki tini tini ina kallon ki tintini mm. aminu from tiktok jama'a mu yi kuri malam ya zo yanzu quality zaki yanzu zaki mu ji prof ibrahim makari kaɗan kamun malam ya zo kila a party a spraying kuɗi wajen party kila a mashayan giya kila a yawace yawacen banza a iska kila a sayan agogo mai tsada da riga da takalmi mai tsada shi kenan kuma dubban mutane na cikin yunwa ba su da abin da za su ci kuma ka ce a zauna lafiya Allah ma Allah shi ya halicci bayi shi ya halicci bayi amma ce masu yayi falyabudu rabba hadhal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin wata malamai akwai abin da ake ce masalikul illa a cikin ilmul usul wato me yasa Allah ya ce ai ibada menene illan umarni da ibada din wannan maslakul ima kenan menene dalilin umarni da ibada din shine saboda ku bauta in ji Allah ku bauta min saboda na ciyar da ku daga yunwa na amintar da ku daga tsoro don haka idan mutum yana cikin tsoro za ka ga ibada ta tashi ba idan ma'ananto ba aqimu salat idan ma'ananto ko amma a cikin yunwa to har shari'a mun ba da misali a khutban mutum ne ya zo ya karya azumi ya zo wa iyalinsa kaga ma karyawan ba wai yunwa ba kawai sha'awa ya zo wa iyalinsa da tsakiyar ramadana amma saboda matalauci ne na kin karawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matalauci ne baya da abinci ba fa abinci ya ci ba sha'awansa ya je ya biya in ni ne da kai ba dan shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uku ba za mu yi masa ga talauci ga fasikanci ga jahilci misali ko wani abu amma manzon Allah sallallahu ya wasallama yace yayi kafara yace bai da shi ya ba shi abin kafara kafara nan fa ibada ce yace ya rasulullah wallahi duk garin nan ba wanda ya fi ni talauci yace je ka ci ma'ana an sauke maka kafara ibada ce fa an sauke maka je ka ci saboda talaucin da kake ciki ba ka da abinci ibada ce in ka duba alkur'ani gaba ɗaya akwai abin da ake ce ma darura a darura shar'iyya in ka to ah, alhamdulillah alhamdulillah malam ya dawo wallahi sarki zaki yi hakuri haka kawai waya ta ta dauke ah. wasa <laughs> wai yayi zafi na rasa wani zafi ne kuma na'a a ah, wai da kake da kunnan eh haka kawai suka rubuta mu <laughs> Masha Allah. Na, muna tare. yawa to saboda haka kaga hmm. ina maka bayanin akwai abin da ake nufi da ikhtilafu tanawu'u hmm. abin da ake nufi da ikhtilafu tanawu'u shine samun nau'o'i na mabambanta a cikin aikin ibada yana daga cikin ikhtilafu tanawu'u na baka misali da nau'o'in aikin haji akwai aikin haji tamattu'i akwai kirani akwai ifradi kowanne kuma kowanne kuma idan ka yi shi ka yi aikin haji kuma sunna annabi kuma kana da ladan haji ittifakin malaman duniya na kuma baka misali ga kiran sallah akwai wanda ake yin tarbihi waɗanda kalmomin su sun bambanta nau'i daban-daban har guda hudu wata ta fara da kalma goma sha kaza wata sha kaza wata sha kaza duk wanda kai kuma ka kira sallah irin wanda annabi ya koyar kaga ikhtilafu tanawu'u uwa uba na kawo maka karatun alkur'ani na ce ga karatun alkur'ani a gaban annabi ne ma aka yi an je an karanta alkur'ani wani sahabi ya ce ba a yi daidai ba ya kama mutumin suka je gaban annabi annabi ya ce to duk rabu a sake shi ya sake ya ce kai karanta yadda kai mu ya karanta annabi ya ce kai ma ka yi daidai ya ce ma wancan kai ma karanta ya karanta annabi ya ce kai ma ka yi daidai to kaga irin wannan nau'in karatu shine ake kira ta tanawu to haka yake a sallama daga sallah nau'o'in sallama daga sallah daban-daban daban har guda goma har guda hudu ne kamar yadda na gaya maka ga wannan da karin mubarakatuhu ga wannan babu wa rahmatullah ga wannan kuma wa rahmatullah ya hasau biyu ga kuma wannan assalamu alaikum duk wanda kai babu gargajiya a ciki kowanne kai ka dace da sunna malaman duniya ittifakin su kenan har malamai suna cewa ma abin da aka sani shine galibin muhajirun waɗanda suka yi hijira daga makka suka je madina cikin sahabbai a lokacin in ka je masallacin su zaka ga su suna sallama biyu ne Da galibin ansar waɗanda suka karɓi muhajirun a garin madina a lokacin annabi in ka je masallacin su zaka ga su suna sallama ɗaya ne sannan kuma ga hadisi ya tabbata ma Aisha matan annabi ne ta ce ga yadda yake sallama yana sallama ɗaya sahal ibn sa'ad ya ruwaito annabi yana sallama ɗaya sannan kuma ga imamul buhari a cikin al buhari sai da ya babi ma yace babu mallam lam yuruddu salama alal imam waktafa bi taslimi salat babi wanda bai maida wa liman sallama ba sai ya wadatu da sallaman fita daga sallah tunda ya kawo kalmar taslim kaga taslim masdar ne shi kuma masdarin kalma yana iya ɗaukan ma'anan abu guda ɗaya yana iya ɗaukan ma'anan da yawa yana iya ɗaukan ma'anan goma to saboda haka ibn hajar al-asqalani da yazo sharhi sai ya ce sallimu nazira salamihi wa salamuhu imma wahida kaga shi ma ya fahimci haka ibn hajar al-asqalani ce sallama annabi anan ko dai sallama daya sai ya ce hiya lati yatahallalu biha min as-salati dama ita sallama ɗaya da ita ake fita daga sallah inda za ka gane hikimar haka shine dan adam kullum ai yana tare da lalurarsa na mutuntaka da a ce za a zo ana sallam ana sallah aka yi sallama kana sallamewa sallama da assalamu alaikum kafin ka ce ma wa rahmatullahi sai kai hutu mutum sai ya yi tusa babu wani malami a duniya da zai ce ka je ka sake sallah eh wato kana sallah Assalamu alaikum shi iska fito maka to ya kamata sallan ka na ciki kenan. A sallan Ok, sallan ka bai ɓace ba. Na'am. Mm, mm, mm. haka ya cika ai ka riga ka fita daga sallah domin lokacin da ka ce assalamu alaikum network malam kamar ma in bar tsince ne da juna ka sanya so a zuciya to na damun malam Wallahi ba to yi hakuri da zafi zaki yau mun samu <laughs> clash da kana ji ko dan haka da zaka ce ai abin da annabi yake nufi kenan wata ha at taslim taslim din nan masdar ne masdar kuma yana ɗaukar ma'anan abu ɗaya kacan yana kuma ɗaukar ma'anan da yawa da ko malamai sai suka fahimci cewa in mutum ya ce assalamu alaikum to ya fita daga sallah da za a ce kana ce assalamu alaikum din nan ka tashi ka tafi sallah ka tayi da za ka yi magana da wani sallah ka tayi ba ka yi magana a cikin sallah ba shi yasa annabi ya ce wata haliluha at taslim abin da yake halatta maka yin sallah daga ka sallame daga sallah shikenan mm. to sallaman nan kuma ɗaya ne idan mutum ya yi sallama biyu mustahabbi ne shi yasa na karanta maka ibnu a wannan imam muslim ya ce wastahabba ba'dul ulama wasu shashin malamai ne fa suka so a yi sallama na biyu din to abinda aka ce mustahabbi ne daga shashin malamai ya dace ka kalli mutumin da bai yi wannan ba ka ce masa yayi gargajiya ah, sannan kuma shi sallama ɗayan nan ga hadisi nan ingantacce ba ka je da ko ina da nisa ba albani ya tabbatar da ingancin hadisin nan sun kuma yadda albani malamin hadisi ne musamman a wannan zamani namu to a cikin sifatu salatin nabi nashi ya tabbatar hadisin sallama ɗaya ingantacce ne ba ma hasanun ne sahihun ne yake cewa mm. kuma ba wai daga wa daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka waɗannan shine ake kira sabanin nau'o'in ibada idan malami bai fahimci wannan ba ya ga duk abin da ya tsaya a kai jumudin kwakwalwarsa ta nuna wanda yake kai kawai shine daidai saboda daskarewar kwakwalwarsa don kwakwalwa ce ke daskarewa ka faɗi haka nan akwai inda yake ba a yarda ku yi saɓani ba amma a nau'o'in ibada a nau'o'in ibada a kowanne ma akwai saɓani annabi sallallahu alaihi Sallama ya gama aikin haji bayan ya ji ya yi jifa ka abin da ya da sahabbansa sahabbai suna farin ciki an sauka aikin hajji lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku yi wanda za ku yi wani sai ya je ya ce annabi ni fa daga yin jifa tsayawa na yi na yi aski shine farkon abin da na yi bayan jifa na na ranar dawa daga mina annabi ya ce je ka yi askin ka ba ka yi laifi ba ka ji ɗaya wani kuma ya ce ni daga yin jifa na wuce garin makka ne na je na yi dawafi da sa'ayi annabi ya ce je ka yi sa'ayinka da tsawafinka ba kai laifi ba mm. wani ya ce ni daga yin jifa na kama dabban hadaya ta ce na yanka annabi ya ce je ka yanka dabban hadayarka ba kai laifi ba mm. kaga bai zo ya yi restricting ya ce sai abu daga wannan dole sai wannan ba to haka nan a nau'in ibada annabi ya ba mu yalwa akwai abubuwa da yawa wanda yake idan kaga wani yana yi to kar ka ga laifinsa in ka ga wani ya bari kar ka ga laifinsa inda muke da matsala shine malamai su ɗauka iya hanyar da suke binta ita kaɗai ce hanyar tsira eh. kuma wannan abu ba ishu na tauhidi ba kaga a matsalar tauhidi ba za ka ce akwai irin waɗannan saɓanin ba dole a tabbatar da tauhidin Allah da bauta da tauhidin manzon Allah amma manzon Allah da ya zo sai ya koyar da mu addini cikin yalwa ma'anar cikin yalwa shine ya baka dama kana iya yin iri kaza ko kana iya yin iri kaza shi yasa yanzu idan ka ɗauki alkur'ani Allah zai ya fa man tamatta bil umrati ila fa famastaysara min hada'i kaga wanda ya tamattu'i ne yake yankan hadaya idan kana ifradi ba ruwanka da hadaya amma kuma a aikin haji wanda ya ɗauki ifradi kuma zai dade da harami a jikinsa amma wanda ya zaki tamattu'i idan ya je ya sauke uran sai zai cire haramin sai kayan sa na al'ada kaga kowa da irin bambancin sa din nasa gaskiya ne to saboda haka wannan wurin na maganan sallama ka ji wani mutum ya fito ya ce wai gargajiya ce ma sallama ɗaya shine dan gargajiya ka san abin da yasa ya zama dan gargajiya hmm. saboda da zaka ce musu to a wani littafin ilimi ne ka karanta cewa yin sallama ɗayan nan gargajiya ce shi ba zai iya nuna maka littafin ba amma mu za mu nuna maka a littafin ilimi cewa ana iya yin sallama biyu a sallah ga hujjoji ga dalilai daga annabi za mu iya nuna maka a littafin ilimi cewa ana iya yin sallama ɗaya a sallah ga hujjoji ga dalilai daga annabi za mu kuma iya nuna maka a littafin ilimi cewa shi kansa sallama biyu din ma nau'i nau'i ne hmm. shi kansa sallama biyu nau'i nau'i ne amma shi kamar eh. yawanci mallumma ke cewa sallama in ka zo sallah hmm. in kai sallama assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah sallama biyu ka kare akwai wasu azkarai da zaka ba zaka tashi gaba ɗaya ka wuce ba akwai wasu ababen da zaka yi ka fita wasu akwai wanda ma ke kwatantawa cewa wai in kai sallama ka kare kana sallama kana tashi kana cewa wai sallanka ana jefan ka da shi ba karban sallanka da sauransu shin shi ma sallama ɗayan irin wannan yake da ka yi sallaman kana zama ne a kai wasu azkaran ko dai a za ka kai sallama ɗayan ka da yi assalamu alaikum kawai shi ka tashi kama harkan gabanka ya yake A'a ai ita magana azkar na bayan sallah ba ta da alaka da wani irin sallama kai. Okay. Hmm. ba ta da alaka da wani irin sallama kai ko sallama ɗaya kai ko sallama biyu kai askar na bayan sallah ba ruwanta da wannan eh abin da sa na tambi shayi na ga shayi bar shayi ya dawo ya yi very important abin da sa na tambi shayi saboda a iya ji a iya faɗa wani yana jin malam na cewa da ka yi sallamanka za ka tashi ka tafiyanka to aga malam bai faffasa masa haka ba za a iya ɗauki magana. malam ai ya ce da ka yi sallama ɗaya da ka assalamu alaikum kawai ka tashi ka wuce sallanka na ciki ko kuma da ka yi assalamu alaikum ka fidda iska bai ba na ka yi tusa sallanka tana ciki za ka tashi ka wuce kan da malam ya faɗa kenan to kaga wasu za su ɗauke shi a haka oh my god a gaskiya kamala ya yi ba da fatawa sosai mai hakuri network na damunsa a yau karatu mai muhimmanci sosai Mu yi hakuri malam ya dawo. Na ga wani bawan <laughs> bawan Allah. <laughs> Na ga suna rubutawa wai Allah wasu mutane fitinannu ne wallahi <laughs> tallahi su su shiga ana ta fitina. wai Allah ya Allah ya kai ba wallah kai abu da kake zanen nan wai zargi kuna da masaniya inda malam idris yake ya ni zan san da idris wallahi jiwa ce ka wasu fitinannu ne wallahi tallahi eh <laughs> wallahi wasu fitinannu ne kawai a ah, ka zo ka rubuta min wai sarki kuna da masaniya inda ma ina na, ni ni na amerika yana bauchi yana najeriya eh kana tambaya na wannan da masaniya Na rasa abin da ke faruwa ne fa. A ah, malai wannan karatu shi mun yi shi insha Allah. <laughs> Yanzu nan kaga sai da ya sake yin zafi kawai sai ya fita daga WhatsApp. Kuma bai taɓa mun wayar da bai taɓa mun haka ba wallahi sarki zaki. A ah, wayo aka ne. Aka ne. To sai a yi haƙuri dai. Amma malam abin da sa gana maka wannan tambaya. Kaga eh. sun iya ji shi su je su yanke wani wuri. Eh. Da malam da kai sallama za ka tashi ka tafi abinka haka sallama eh na gane na gane ah eh na gane to abinda nake kuma abinda zan ƙara bayani akan wannan na'am ita maganar maganar idan kai sallama a sallah eh. in ka tashi ka tafi wani ya ce an jefe ka da sallah da shauransu ya danganci lalura da take tare da masallaci ne idan yanzu mutum da kyar ka kare sallah sa ya murɗe ko kuma wata lalura ko an kira shi a gida ko yana da wata lalura ta rashin lafiya hmm. da sauran lalurori da shari'a ta shar'anta babu laifi ana sallame sallah ka tashi kai tafiyarka ai shi yasa annabi yace wata haliluha at-taslim tunda aka yi sallama to abinda da bai halarta gare ka ba yanzu ya halarta. Mm-hmm. ka gane ko amma idan baka da lalura ana son mutum ya zauna yi waɗannan azkara Mm. a bayan kowace sallah ta farilla mm. sallan nan da sallama ɗaya ya fita ko da sallama biyu ya fita duka ɗaya ne na'am shi azkar din na annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna muhimmancin sa dan haka istighfari haylala salatin annabi sallallahu alaihi wasallama wato mutum yayi tasbihi kai istighfari tasbihat da takabirat guda 33 da karanta ayatul kursi da mm. karanta abin nan ikhlas da falaki da nas to wannan ana so duk lokacin da mutum ya yi sallan farilla ya tsaya ya yi ita kanta askar din da ake bayan sallah ai tana da bambanci akwai bambanci a tsakani wanda za ka yi shi bayan sallah asuba eh. yana da bambanci da wanda za ka yi shi bayan sallar magariba bayan sallan magariba da isha da azahar da la'asar akwai ƙari kwarai da gaske most of the malamai ma ba su kulawa da wannan ƙarin sannan kuma wanda ka yi shi bayan sallan magariba kuma yana da bambanci da wanda za ka yi shi bayan sallan la'asar da azahar da asubahi to duk waɗannan abubuwa ne wanda annabi sallallahu alaihi sallama ya karantar misali idan ka ɗauko na sallar asubahi bambanci kawai za ka ga annabi sallallahu alaihi sallama ya karantar da matansa wato addu'an nan na subhanallahi wa bihamdihi adada kalki wa rida nafsihi wazinata arshi wa da kalimati a bayan sallah asuba ya karantar da ita ba ruwaito yayi wannan azkar din a wajen magariba ba ba ruwaito yayi wannan askar din a sallan azhar ko la'asar ko isha ba sannan kuma a lokacin sallan magariba kuma yana karanta falaki da nasu din nan sau uku uku ne da ikhlas amma a sauran kuma yana karantawa sau ɗaya ne to duk waɗannan shine ake nufi da ikhtilafu tanawu din kaga ya bambanta nau'in askar din da yake bayan magariba da wanda yake yi bayan isha'i da azahar da la'asar sannan ya bambanta nau'in askar ɗin da yake bayan sallan asubahi da wanda yake yi bayan sallar magariba da azahar da la'asar da, kuma isha to wannan duka idan mutum ya yi sallah mu muna magana ne akan fita daga sallah abinda ke fita kai daga sallah kawai sallama ne idan ka riga ka yi sallama ɗaya to ka fita daga sallah duk wanda ya ce maka kai sallama ɗaya baka fita daga sallah ba ba shi da hujja in ya danganta mai yin sallama ɗaya fita daga sallah ɗan gargajiya shi ne ɗan gargajiya domin shi mai sallama ɗaya yana da hujjansa a littafin addini shi kuma da ya mai da mai sallama gargajiya ba da shi yake da ita mu ba mu kyamar sallama biyu amma muna gaya wa duniya cewa in muka yi sallama mu ɗaya muka fita daga sallah kuma sallar mu ta yi in akwai wani malami a duniya da ya zai iya cewa sallar ba ta yi ba to sai ya zo ya gaya mana hukuncinsa da dalilansa tun daga hadisai daga annabi sallallahu alaihi sallama ya fita sallah da sallama ɗaya wanda kuma manya-manyan sahabbai sun ruwaito malamai kuma da suka yi sharhin hadisan sallama biyu din kuma su ma sun yi ittifaki akan cewa sallama ɗaya da ita yake fita daga sallah sallama ta biyu mustahabbi ne shi kenan insha Allah to wannan shi mun gode Allah ya sa ka da alkhairi mun gode mun gode insha Allah jama'a za mu bude layi a kira amma wayan ma fi ba za mu da kira da yawa ba kaɗan. Eh, Allah ya zama sa ya faru. Eh, akwai programs da yawa da malam zai zo za mu sake dawowa. Insha Allah. Insha Allah. Eh, mu da malam za mu yi magana ta ƙasa Allah ya yarda tsakanin yau ko gobe mu duba wani topic eh, za a sake dawowa da shi sabon ranar laraba insha Allah. To Allah ya sa mu kai. Ame ame shek. Yanzu aka za mu bude layi kai da kake da tambaya za ka iya ka bugo kaman kada Malam Buhari ya rubuto number mu. 'Yan TikTok kuma za ku iya ku send request. wanda ke da a kan wayannan sallah da malam ya nuna mana kaga malam ya kawo mana littattafai muna jin daɗi sosai saboda malam bai taba zuwa a nan ya gaya mana abin da gargajiya ko me ake yi ba malam yana gaya mana ya ce mana allah annabi ya ce ko malam yana karantowa malam bai taba zuwa da maulanka zai magana kawai ya zo ya wuce ba yana magana ne kuma ya karanto maka hadisi kamar wannan hadisin da malam ya kawo mana ah, da ba mu da hujja amma yanzu muna da hujja kuma hujja ta fara kan tun na aisha na aisha kuma kowa ya santa matar a ah, fiye halitta annabi annabi mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana hadisai daban-daban da yawa akan haka shi za kai da zaka ci gaba da cewa sallama ɗaya ba ta da kyau ko menene kana karin Ah, abin da aka ce maka ah, ya fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ka zaɓa malami ko abin ah, annabi sallallahu ya kawo maka zaka bi shi sa kowa ya wa shi ya hisabi akan haka insha Allah to malam kuma ya ci gaba ya nuna mana bi mana ta ce Allah ka wuce lalura na saka haka ba duk sallanka da zaka tashi kawai ka wuce a ce maka sallanka ta ɓaci ba wani maybe za ka shiga jirgi ka wuce ko menene in kai wasa jirgin ta wuce ta kyale ka saboda sallah <laughs> wallahi Allah zai kama ka kudi ka ka To, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola malam Buhari nawa. Assalamu alaikum. Sarki barkan ku da wannan lokaci. An tashi lafiya. Lafiya kalau lafiya kalau malam Buhari. Ina muku barka da wannan lokaci da kai da Shadda kantana. Muna amsa muna amsawa. to Allah ya saka ma malam da alheri sarki tsakani da Allah akwai abubuwan da Sheikh Malam da Allah ya tattauna wallahi akwai waɗanda ban taɓa jin su ba akwai waɗanda da nake da shakku a ciki kuma hmm. wallahi har ga Allah zuciya na a buɗe wallahi na karɓo yansu abubuwan da dama. Allah ya saka mushi Allah ya saka mushi da alheri. Amin. Amin. Sai abinda sai abinda abinda nake so in ce anan shine tambaya na malam. akwai wasu akwai hadisai da ake magana cewa annabi bai taba annabi na cire hula wani lokaci a gan shi ma hmm. hula sai kuma hmm. ba sa wando ba annabi ya sa kwarjalle ne ko zani kenan zamu ce a wannan zamanin ko eh. hmm. to wa'annan irin wa'annan abubuwan da annabin yayi hadisan ingantattu ne ko kuma ingantattu ne to yanzu wanda ya yanzu shi ma za a iya ce mar dan gargajiya kenan wanda bai sani ba za a iya ce mai dan gargajiya irin masu ce abin da yake akwai annabi sallallahu alaihi sallama ya zauna kansa ba hula amma Sheikh Albani a cikin littafin da yana cewa annabi bai taɓa yin sallah ba hula a kansa ba. Idan bai ma'ana bai bar kan ya bar kansa a buɗe ba sorry ba hula ba bai taɓa yin sallah kansa a buɗe ba in ma bai sa wani abu to zai rufe da koda wato rawani ne irin na yafawa din nan kasan yafawa iri ɗauri iri iri ne akwai na yafawa hmm. akwai na ɗaurawa da dai sauransu amma alwani ya ce annabi ma sallan nabi sallallahu alaihi wasallam khafiyar ra'si haka na gani ya rubuta da kansa hmm. to dan haka ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar kansa ba hula to idan mutum ya bar kansa ba hula ba shine za a ce suna ba wannan jawas ne hmm. wannan jawas ne kuma idan mutum ya bari ba ya yi laifi ba ne in kuma mutum ya sa hulan ba ya yi laifi ba ne sa hular sifa ce ta kamala gare mu ina fata an gane sa hular sifa ce ta kamala gare mu domin za ka duba yawancin yahudu da nasara wanda yahudancin ya fasa jikinsu ba su sa huluna ko suna sawa tufafinsu ba na tsarin hula ba ne to annabi sallallahu alaihi sallama kuma a hadisi ya ce khalafil yahud ku saba ma yahudawa to yahudawan zamanin mu ne yanzu za mu sa a musu, mun ga ba su son sa hula to mu sai mu sa hula mun ga ba su son daura rawani mun sai mu daura rawani duk waɗannan abubuwa ne wanda ba laifi bane amma fa ba wani laifi bane in ka zauna kanka ba hula sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a irin tsarin rayuwarsa a zamaninsa da irin tufafin da ya riska da kuma tufafin da ɗabi'arsa da wurerensa ransa suke yi shine yalwar arzikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da shi da kuma kuncin lokacin da suke da shi ba na maganan ɗinke-ɗinke ba ne abin da suka fi bawa muhimmanci shine suturce al'aura ce da za a yi ibada don Allah maɗaukacin sarki ya ce ya bani adama ku zo zinatakum inda kulli masjidin ku riki kayan adon ku kowane masallaci to zinatakum din nan shine duk tufan da ya saukaka gare ka yanzu kamar idan ka je wajen abin nan wasu kasashe in ka shiga masallaci da wando in ka ba da sallama ba za a bi ka ba Eh, eh, eh, kwarai da gaske in ka ba da sallah ba za a bi ka ba domin su abin da suka ɗauka zina ɗinsu a wajen shine ɗaura wannan zanin in ka tafi aikin haji zaka ga mutane wajen bangaladesh da waye da waye ne ɗin nan su da mata zani ne suke daure da shi haka ne ko ba haka ba to saboda haka a nan mu kuma nan muna da muna sa wanduna muna sa manyan riguna da sauransu to mu wannan shine kwalliyar mu dan haka ko da annabi sallallahu alaihi wasallama an ruwaito cewa a'a bai sa wando ba amma dai yayi magana akan wando na haka babu laifi idan muka ɗinki wando muka sa kuma ba za a ce annabi gaba ɗaya rayuwarsa akan zani ba ne duk halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je nan ya sanya tufafi mai lawurje ya san tufafin da ya ɗaure shi ya yi masa shauransu na haka wannan irin abubuwan da duk ake kawowa don dai a kore abin da rai baya so ne yawancin mutane suke kawowa kar ku damu da maganar su akwai abin da ake ɗabi'a ce ta ɗan adam da kuma al'adan yanayin mutane yanzu ka je wani wuri zaka ba da sallah sai ka ga babban limami ya kai limami mai karatu mai ilimi amma kot ne ya sa ya zai baku ku sallah haka ne ko ba haka ba to ai ba za ka ce don me limami zai sa kot ba limancin ba kot ba ne abinda ake bukata ka gani a kot din shin kot din ya suturce al'aurar da ba a so a gani a waje ko bai suturce ba ya suturce to shikenan ya sanya tufafinsa shi yasa da Allah yake maganan tufa sai ce ku zo zinata kun ga me yasa yake kun domin kowace mutane da irin tufafinsu to don haka tufafinku da zai sitirce muku al'auran nan shi nake so ku rike to don haka idan mutum ya daura zani a matsayin shine tufansa ba shi da laifi annabi ya yi in mutum ya sa wando a matsayin shine tufan wajensa ba shi da laifi annabi yayi ba dama ka zo ka ce kwata-kwata babu wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya wallahu alam mun gode mun gode malam bari Allah ya saka da alkhairi wurin ba wasu dama Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa tashi lafiya amin amin malam ya hakuri college don Allah ku bani dama ah, a one sake sai hakuri malam ah, hmm. in dai kamar yadda ake kwaikwayon sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da hmm. Allah ya yi kamar mace ce ko kuma eh, namiji ne kuma ko kuma mace mata ne da miji suna sha'awar sun haifi ɗansu namiji shi suka ɗauki da niyyar cewa annabi yana da gashi ya taɓa yi wa ɗansa kiso eh, eh, annabi ya taɓa kansa kiso hmm. yasa su ma za su hmm. haka saboda irin wannan da suka ji su ma suka yi wa hmm. ɗansa kiso ya halatta ba abin zargi ba ba abin zagi ba ne ya halatta ai duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata annabi ya yi sannan kuma ba a ce maka ya keɓantu ga annabi ba ka san akwai kusosiya ɗinsa eh wanda abu ne yake bantu da shi da farko ba a ce maka yake bantu ga annabi ba hmm. kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata yayi sannan kuma ba daga baya bai zo ya ce na shafe muku hukuncin kaza ba idan kai ba kai laifi ba idan kai ba kai laifi ba amma akwai abubuwa da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallama da ya hana yanzu daga baya ba da izini ayi akwai abin da da ya ba da izini ayi daga baya ya hana misali ka duba da ya ce kar a rika ziyartar kabari gaba daya Eh. amma daga baya sai ya ce mai kuntu na haitukun an ziyaratil kuburi fa zuruha da na hana ku ziyartar kaburbura yanzu ku ziyarci kabari to kaga ba za mu yi amfani da hukuncin sa na da din nan ba don yanzu ya shafe to akwai abubuwan kuma da annabi sallallahu alaihi wasallama da ya hana ya ba da umarni a yanzu kuma sai ya ce an shafe to kaga akwai ire-iren waɗannan to amma misali ka kalli matsalar kitso kitso da ake magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kitso wani dalili ne ya haifar wa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kitso sannan kuma kitson nan akan wani hujja kuma zuwa wani lokaci kuma me ya biyo bayan wannan kitson nasa biyu kenan sannan na uku kuma shi maganar yawar gashi a ka ba laifi ba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu sifar Jibril malaika Jibril ya zo da gashi a kansa gashi mai yawan gaske har wanda ya kwatanta shi ma ya ce shadidu sawadi sha'ari ko yana da yawan gashi a kansa don haka musulmi idan ya yi ra'ayin ya bar gashi a kansa ba zai rika aski ba ba laifi ba ne amma abin da ake da bukata shine ya tsaftace gashin din ya gyara gashin din kar ya zo yana wari wa mutane a tsawon sallah ko ya yana mutane yawa amma in dai ka gyara gashin ka babu laifi amma abin da yafi kyawu shine kitso matan annabi sallallahu alaihi wasallama su ne aka tabbatar suna kitso kitso ba ce ta mata to ba za ka ce watakila annabi ya taɓa yi sau ɗaya to me ya haifar da annabi ya yi ka san akwai context na kowane abu menene dalili da ya sa annabi ya kisan nan eh. Eh, wannan da ka mai da shi topic saboda wannan yana da muhimmanci akwai question da yawa da ni da kaina ma zan tambaya akan to ba laifi to shikenan za mu yi shi daga baya eh kiso ne domin akwai mazan da muka sani malam gashin ma wurin tsaftacewa suna iya su sa masa dayi eh, eh, bi hmm. ma'ana shi kamar femin ko bala ya kamata mu dawo kan batun kiso nan sabon sati gashi gashi to ba laifi kuma na biyu abin kafin mu gawa batun kitso eh. wato kar a yi saurin ambatawa annabi sallallahu alaihi wasallama maganan kitso kai tsaye kun san akwai lokacin da yake magana da aka ga kansa mulabbadun To wasu malamai suke fassara mulabbadin da cewa ya yi kitso a gashin kansa. Sun manta annabi balarabe ne mai yawan gashi. Idan ka yi tafiya watakila baka samu ka gyara jikinka ba saboda yawan gashin sai gashin ya mummurte ya mummurte amma ba kitso ya je aka yi masa ba. Amma tun da ka mu bari sai nan gaba za mu magana a kai. To shi To Kira biyu ku yi hakuri saboda Allah malam yawwa wai ma na ga tana sakar ta bani kunya a ah, to kira eh, ja eh, don Allah tun sauran ku ya kuri wanda tun ban san me ya faru da wayar ta ba kuma shi kai wanda wannan don Allah sauran duka kowa ya kuri assalamu alaikum kola yawwa okay kola ya sunan daga nake kira ah, Sunana Shafa'atu Idris daga nan Najeriya suna. Oh, Shafa'atu Idris eh, mace ce ita kai ne wanda za mu ɗauka. A Shafatu kina tare da Shek Malam Alhakan tana kan wannan layi. Na'am. Na'am. A ni malam ne ra'ayi na dai na so dai a samu mini mijin aure ne. Ni ra'ayi na ya'yana biyu kuma shekara na talatin da bakwai. Allahu akbar. Eh. Malam wai ta ra'ayinta ta zo ne nan a samun mata mijin aure take so ta yi aure. to Allah eh, yanzu abin da za mu yi mata a nan eh. muna yi mata addu'a Allah maɗaukacin sarki ya hada ta da mijin da ya dace da ita na kwarai kuma ta ci gaba da yin addu'a Allah ubangiji ya bata Allah ya bata na biyu kuma da yake ko ina muna da mutane hmm. za mu binciki mutanenmu na jihar Katsina mu kai musu wannan kuka tun da tana jihar Katsina ne watakila in Allah ya sa aka dace sai a samu wanda ma zai nemi yadda zai zai sadu da ita su tattauna in Allah ya kaddare auren sai kaga sun yi insha Allah eh amma muna addu'a za mu mata Allah ya mata zabi insha Allah insha Allah Fatu a ah, malam zai contact jama'a jama'a na eh, lokacin eh, na wurin Katsina insha Allah kuma malam wai ah, za a miki addu'a ke kuma ki ci gaba da addu'a sosai in Allah ya yarda in Allah ya sa da ikon Allah Allah ya sa mu dace To, na gode. Mun gode, mun gode. Allah sa ka miki da alheri. Mun gode. Amma kamin ki wuce kace kace kace shekarun ki nawa? 37. 37 ƴaƴan ki nawa? Biyu. Biyu. Alhamdulillah shikenan. Mun gode. Mun gode. Okay, assalamu alaikum. Jama'a don Allah ba za mu riki don Allah in tilta kowa ya hakuri. Malam zai mana addu'a insha Allah da abin da muka samu. to alhamdulillah allahumma rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama allahumma salli ala muhammadin wa muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin annaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa muhammad kama barakta ala ibrahim ala ali ibrahim fil alamin annaka hamidum majid wannan baiwar Allah Allah ka biya mata bukatunta na alheri sarki zaki wannan kokari da ake Allah ya saka da alheri kuma Allah ya tabbatar da mu cikin musulunci Allah ya sa mutu muna masu imani kuma Allah ka haɗa kan musulmin Najeriya da na duniya gaba ɗaya akan gaskiya Allah ka yaye mana duk wata damuwa da bakin ciki na ɓoye ko na bayyane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu